أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara rayuwarmu zuwa wannan rana mai albarka a cikin wata ramadan mai albarka za mu ci gaba da karatu daga inda aka tsaya a jiya saboda haka insha Allah ta'ala ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءوا وتولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبكس البطش فالكبرى إنا منتقون Allah madaukakin sarki yana bayani cikin waɗannan ayoyi yadda Allah madaukakin sarki yake warkar da al'amarin musamman na tashin alkiyama wannan aya ta farko da ya karanta a yanzu har ta kida yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin nujum Allah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an ya fassara ayan da cewa wannan dukkan ma'ana hayaƙi ya faru tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ƙurayshawa da larabawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira ya isar musu da saƙon Allah sai suka karkace suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ƙi yadda da abin da ya zo musu da shi na saƙon Allah har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ka kama su ta hanyar taɓa dukiyarsu da abincinsu da kuma nutsuwarsu nan take Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da yunwa da fatara da talauci suka zamanto har sun wayi gari ba sa iya samun abincin da za su ci mutum zai ilu da ya ci gadin sa ba saboda babu hali yunwa ta kai makura har suka wayi gari idan suna kallo da idonsu ba sa ganin komai sai hayaƙi musamman in sun ɗaga idonsu sama ba sa ganin komai sai hayaki to sai Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe su da wannan saboda tsananin yunwa da matsala da suka shiga to shine Allah madaukakin sarki ke bada labari anan wannan bisa tafsirin Abdullah bin Mas'ud رضي الله تعالى عنه ta يوم تأتي السماء بدخان مبين yake wannan hayaki ɗin ya riga ya faru a wancan sakamako na saƙon umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa suka yi amma jumhurin malaman tafsiri kamar yadda Imam Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala da Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala suka rawaito cikin littafin su na tafsiri suka ce farko al-yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin wannan ana nufin hayaƙi wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin su sa'a al-kubra ma'ana alamomin tashin alƙiyama guda goma da za su faru manya manya daga cikin su akwai kuruji dabba wato dabba za ta fito kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar cikin al'kur'ani. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فما أكوي نزول عيسى بن مريم عيسى بن مريم عليه السلام زي داود باين واتو أقرشين زامني فما أكوي خروج الدجال دجال المسيح الدجال يد زوزو ya jawo mutane zuwa ga kafirci wani yana daga cikin alamomin tashin alkiyama mafi girma a'azamu musibatu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam منذ خلق الله adam إلى قيام sa'a babu musibar da take musibar dajjal domin dajjal zai fito a ƙarshen zamani idan ya fito fa ya'muru as-samaa'a fa zai ce sama ta yi ruwa sai ruwa ya tace wa ya'muru arba ardha fatunbi zai ce kasa ta fito da tsirrai sai kasa ta fito da tsirrai wa yuhyi al-mauta zai wanda ya riga ya rasu wani dangin wani ya rasu sai a zo a ce masa ga wani ya rasu in kai gaskiya ne ka kira shi ya tashi ko ya kira shi ya ce wani dan wani tashi sai mutumin ya tashi alhali da ya rasu sannan yana da wuta wa nar wal janna yana da wuta da aljanna wanda duk suka yi biyayya gare shi zai shigar da su aljanna wanda suka saba masa zai shigar da su wuta saboda haka ya zamanto a azamu musibatu mafi girman musiba tun daga halittar annabi adam ila qiyamis sa'a in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam dajjal zai zagaye duniya cikin kwana arba'in kowane birni sai ya shige shi zai shiga birnin gombe zai shiga bauchi zai shiga maiduguri zai shiga plateau zai shiga kano zai shiga ko'ina sannan zai shiga manyan manyan biranen duniya baki su cikin kwana arba'in ba birnin da zai shiga ba a duniya sai makka da madina Allah ta'ala ya tsare su da wasu mala'iku ta kowane dungu nasu in daddare zai zai iya shigan su amma sai dai madina ta ta jisu madina madina za ta girgiza fa yakhruju munafiquna sai munafiqan cikin ta su fita sai zai samu dajjal a can bayan gari ma'ana gefen yammacin madina a wani kwari a aqiq kusa da jami'ar musulunci ta madina a gaban wannan jami'a din wannan kwari din yake dajjal zai je tsaya a wannan gurin saboda ba zai samu shiga cikin madina ba munafikai su fito da sauran kafirai su same shi a wannan guri kowane birni idan ya shiga mutane waɗanda ba mu'mini ba za su bi shi mata hatta mata mu'minai saboda rauni irin na mata za a wayi gari idan dajjal ya shiga birni mutum da zai samu matarsa ko mahaifiyarsa ko kallonsa mata ko wayonsa mata su tsira ba sai an ɗaure shi da cike a cikin gida saboda dajjal yana yin wasu abubuwa wadda mata saboda rauninsu da kuma saurin imaninsu da kuma jin su a lokaci guda da zuciyarsu take da karaya to za su fita suna tafiya gurin dajjal a guje mutane za su bar kasuwanci suna tafiya gurin dajjal suna imani da shi mutane za su bar sana'o'insu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'azamu musibatu mafi girman musiba yana daga cikin alamomin tashin alkiyama alkubra guda goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba su faru kafin tashin alkiyama yana daga cikin mafi girman musiba da cin nasarar dajjal da zai shine a rinka mantawa da shi a mimbarori ma'ana a rinka wa'azi akan wasu abubuwa amma a manta da kiran ambaton dajjal da sanar da mutane game da shi in ka ga al'umma suna mantawa da shi akan mindarorin su ko na juma'a ko gowa da wa'azi to wannan ma yana nuna dajjal ya ci nasara tun kafin yanzu in ji malamai wannan malamai sun yi ijma'i akan haka to bayan dajjal akwai addukhan akwai salasata kusu akwai kitsewa guda uku wanda za su faru ɗaya a jaziratul arab sannan akwai abin da zai faru na fitowar hayaƙi to wannan hayaki din shine tarfiqu yau ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin a bisa tafsirin jumhurin malamai sabanin tafsirin Abdullah bin Mas'ud wanda aka bayyana ɗazu daka suka ce dukhan bai faru ba yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra wadda Hudayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu sahibu sirri sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallan asuba tare da su bayan an idar da sallah ya hau bari ya rinka huduba yana huduba yana huduba yana bayyana musu abubuwan da za su faru kafin tashin alkiyama har lokacin sallan azhar ta yi babu wanda ya fita daga masallaci tun daga idar da sallan asuba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sauko daga kan minbari akai aka kira sallah aka sallan azhar ya sake komawa minbari ya ci gaba da huduba har lokacin sallar la'asar ta yi ya tauko aka kira sallah aka yi sallar la'asar ya sake komawa mimbari har lokacin sallar magariba sai rana ta faɗi sannan tukunna ya tauko aka yi sallar magariba sannan ya ci gaba da huduba har lokacin sallar insha ya sauko aka yi sallar insha sannan tukunna kowa ya koma gidansa Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu ce duk abin da zai faru daga wannan ranar zuwa ranar tashin alkiyama sai da manzon Allah ya gaya mana sallallahu alaihi sallam. wasu daga cikin suka haddace abin da suka haddace muka manta abin da muka manta sai sa idan kana neman hadisai wanda suke magana akan alamomin tashin alkiyama mafiya yawa za ka samu huzaifa radiyallahu ta'ala anhu shi ya rawaito da su jabir ibn abdullah da abdullah ibn abbas da abdullah ibn mas'ud da anas ibn malik domin duk suna zaune a gurin lokacin da manzon Allah yi wannan hudu ba radiyallahu sallallahu alaihi wa sallam da ka farta ibn yawma ta'ti samau bi dukhanin mubin wannan dukkan mubin yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wanda zai faru sama za yin yi hayaki ta rufe da hayaki a ga duhu gaba daya babu wanda zai rinka ganin sama duka duniya ba su ɗaya ko ina da ko ina bayan wannan ya faru sannan dajjal zai fito bayan dajjal ya fito sana akwai kuruji ya ajujuwa maju ya ajujuwa majuj kuma suna daga cikin alamomin tashin alkiyama al sannan akwai tulu'i shams min maghribiha rana za ta fito daga wanda inda ta saba faduwa maimakon ta fito daga maimakon ta fito daga gabar inda ta saba fitowa idan rana ta fito daga wanda to babu sauran karban tuba sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah yaqbalu tawbatal abd ma lam tatlu ash-shams min maghribiha Allah yana karban tuban bawa matukar rana ba ta fito ta inda take faduwa ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa gare shi a ma'anar hadisi cewa idan rana ta fito daga yammaci ko ta fito daga inda ta saba faduwa to an rufe kofofin tuba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'a illa ala ashrarin nas tashin alkiyama ba zai faru ba sai kawai ya zamanto a duniya babu sauran mutane masu alkhairi da imani na siyasar sharrin mutane to shi yasa wa'annan alamomin tashin alkiyama alkubura za su faru ne a jejjere amma wannan hayaki malaman tafsiri suka ce zai kwana arba'in ana ganin sa a sama ba a ganin sama sai duhu kawai na hayaki ba kasuwanci ba aikin ofis ba sana'a ba komai kowa hankalin sai na tashi duk lokacin da alamomin tashin alkiyama alkubura suka fara faruwa babu wanda zai iya wani ɗawainiya na rayuwar duniya saboda hankali zai tashi abu ne wanda ya saba da al'ada ya saba da abin da aka saba gani yana daga cikin abin da zai faru hankalin mutane ya tashi wannan fitowar hayaki din da zai mamaye sama gaba daya ne Allah madaukakin sarki ke faɗi fartaki ka saurare su yi haƙuri ya kai Muhammad sallallahu alaihi sallam da duk wani mai wa'azi ko mai imani wanda ake takura masa a kowane lokaci saurare su yi haƙuri yau mata a sama ranar da sama za ta zo bidukhanin da wani hayaki mubinin bayyananne ya ummun nasa inji malaman tafsiri zai kewaye mutane ko ina a duniya wannan hayakin kai za a rinka gani Allah ce ya husan nasa zai lullube mutane haza azabun ali Allah ce wannan azaba ne mai raɗaɗi ganin wannan hayaki din domin malaman tafsiri suka ce idan hayakin ya fito mu'minai za su kamu da mura daga tari sai taƙuwa ko hawaye a ido wannan abin da ya samu mu'minai kenan amma kafirai idan suka ga wannan hayaki ba za su iya rayuwa su ja numfashi ba to shi yasa Allah ta'ala yake yanshan nasa zai lullube mutane gaba daya hatta mu'mini su sun kamu da mura hada azabun alim Allah ta'ala yake wannan azaba ne mai radadi wajibi ne mu tanadi kafin zuwan wannan lokaci eh, wanda duk yake rayuwa a duniya zai fuskanci wannan yanayi din in har wannan lokaci ya zai same shi wanda ko suka riga suka mutu in wannan lokaci ya zo su babu abin da ya saura gare su sai raren tashin alkiyama domin ana dabba tashin alkiyama Allah ta'ala yake cewa rabba nakshif anna al'azaba idan mu'minai suka ga wannan hayaki din mu'minai su suka san Allah ta'ala amma kafirai babu ruwansu da Allah domin sun bijire masa mu'minai saboda yawan mura da tashin hankali da za su shiga za su rinka cewa rabbana ya mu ya mahaliccinmu ikshif annal azaba ka yaye mana wannan azaba din inna mu'minuna lalle mun yi imani da kai mun yi imani da littafin da ka saukar mun yi imani da manzon da ka aiko lalle mu masu imani ne ba ma jayayya ba ma shakka cikin cewa tashin alƙiyama za ta faru ba ma shakka cikin ko da harafi guda cikin alƙur'ani haka ya Allah ji tausayin mu ka yaye mana wannan azaba wannan fa azaba ne na hayaki tukunna kafin aukuwar tashin alƙiyama amma mu'mini za su gaba da addu'a saboda tashin hankali a lokacin kafirai in suka ji mu'mini suna wannan addu'o'i su ma hankalin su zai karkato su rinka cewa ya Allah ya Allah mun dawo zuwa gare ka a yaye mana wannan al'amari na hayaki da bala'i Allah ta'ala yake cewa game da kafirai anna lahum dhikra yaushe ne za a ce wai sun wa'azantu yaya ina da suke lokacin da ake karanta musu ayoyin Allah ina suke da lokacin da ake musu bayanai ina suke da lokacin da manzanni suka zo musu da ayoyi ina hankalin su yake lokacin da malamai suke ta wa'azi dare da rana anna lahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin alhali manzo bayyananne ya zo musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sakon Allah sai sa a baya Allah ta'ala ce la ilaha illa hu yuhyi wa yumiit a jiya ake bayani cewa akwai sharuɗa ga la ilaha illallah aka bayyana daga ciki su al-yaqin al-ilm al-mahabba at-tasdiq da makamantansu at-tawakkul ko kuma al-inqiyad duk ɗaya ne wato al-inqiyad ko kace at-tawakkul dukwa sannan alqabul to muhammadur rasulullah shine wa qad ja'ahu rasulun mubin idan muka ce mun yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lalle shi manzon Allah ne to wannan kawai bai isa ba shi ma yana da sharuɗa guda hudu sai mun cika wannan sharuɗa din guda hudu idan ka rasa ɗaya daga cikin sharuɗa guda hudu na muhammadun Rasulullah to baka zamanto mu'mini cikakke wanda ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu'minin sharuɗa guda hudu ne na farko tasdiquhu ta'atuhu fima anara biyayya gare shi cikin duk abin da ya umarni duk abin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a yi to shi na kawai sai ka bi shi gwargwadon iya iyawar ka sai inda karfin ka ya kare amma in dai kana da wata dabara za ka bi wani abu daban ko kana da wani uban gida wanda ya ce ma kar ka yi kaza alhali manzon Allah ya ce a yi abu to magana ta ɓaci ka zaɓi wannan sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka anan sharaɗin manzon sharaɗin Muhammadu Rasulullah ya kauce daga zuciyar wanda yake da tunanin bin wani abu saɓanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko me aka aje a duniya ya zamanto ya saba da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai muka zaɓi wannan abu saboda shine jin daɗin mu a tunanin mu a duniya muka bar bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi karin batta da wannan al'amari din to anan cewa Muhammadu Rasulullah ko mun kwana muna faɗa magana ce kawai kuma san manzon Allah ƙarya muke yi in dai mun wani abu a bisa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine sharadi na farko sannan na biyu ijtinabu ma naha anhu wa mun nisantar duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani gare yi tsawa in dai manzon Allah ya ce kar ku yi kaza ko yayi tsawa akan wannan abu to wajibi ne mu nisanci wannan abu ko mu guje shi amma idan muka ce Muhammadu Rasulullah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana kar ku ci riba yace mana kar ku yi zina yace mana kar ku yi annabimanci kar ku yi gulmace gulmace kar ku yi kaza kaza kar ku farraka al'umma kar ku shiga tsakanin masoya kar ku yi kaza da kaza sannan sai muka ce bari mu yi wannan abun don anan ne za mu samu abun duniya to wannan shar'in muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai cika ba imanin mu akwai rauni a ciki ko da ko kullum muna faɗa mu ba ba cewa manzon Allah bane ƙarya ne a cikin haka shar'i na uku shine tasdiquhu fi ma akhbar gaskata shi cikin duk abin da ya bada labari duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya bada labari a kansa to wajibi ne mu gaskata shi abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka ba shi labarin mi'raji aka ce yau din nan sahibinka ya zo yana ba da labari cewa wai jiya an je har saman bakwai da shi yawanci da mun yadda da abin da yake fada in daga cikin kafirai suka ce da sun yadda da abin da yake faɗa amma yanzu kan ya wuce sanin su amma me za ka ce aka za ka samu abubakar siddiq kafin ya je gurin yace tabbas shi ya faɗi haka aka ce eh yace to in ya faɗi abin da ya ce haka ma usaddiquhu fi ma fawqa zalik ina gaskata shi cikin abin da ya ce haka yace usaddiquhu fi khabari sama abin da yake bada labari game da labarin sama Allah ya ba shi labari ina gaskata shi cikin haka don haka wannan daidai ne in dai manzon Allah ya faɗa na yi imani da shi na gaskata daga ranar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce masa atiq daga rana aka sa masa suna abubakar wa yulaqqab al-atiq saboda haka abubakar ya zamanto yantacce a tiƙun rahman annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun gaskata shi cikin duk abin da ya bada labari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana kwance sahabbai suna zuwa suna masa sallah babu wanda ya limance su idan suka zo jama'a sai su haɗu gaba ɗaya kowa sai kabbara sallah ya yi sallah gare saboda yadda aka rinka cinkoso da shiga da ijtihani har ma ya fi ƙarfin a ce ga wani limami nan wanda ya limance su sallah lokacin da yake sallah a gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta sallah gare shi ne kawai kowa a karan kansa amma sai dai jama'a jama'a ake shiga ɗakin a yi masa sallah a fita wannan jama'a su har aka rinka zuwa daga garuruwa daban-daban don haka ya rasu tun ranar litinin sallallahu alaihi wasallam amma ba a binne shi ba sai ranar talata da daddare saboda ana ta shigowa ana masa sallah sannan kuma an ba da dama ga waɗanda ba su gan shi suna yana raye ba sun samu damar shigowa sun ga gawarsa saboda haka martabar su ba ta kai ta sahabbai ba amma martabar su ta fi ta tabi'ai saboda haka su ne mukhazaramin shine in ka ji an ce ma ne mukhazara to ma'ana shi ba sahabi ne amma kuma ya wuce tabi'i ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan manzon Allah ya bar duniya amma bai ga manzon Allah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayu ba to lokacin da aka gama an yi za a binne shi sai wasu sahabbai suka ce ina ya dace a binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai suka ce a kai shi ɗakin Ka'aba shi yafi cancanta a binne shi a cikin wannan ɗaki ne wai suka ce bai dace ba ya kamata a binne shi a gidansa wai suka ce a bai dace ba ya kamata a binne shi cikin masallacinsa sai wasu suka ce a ai shi da kansa yayi addu'a kuma ya yi hani da abun ne wani a cikin masallaci har shi karan kansa sai wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa naji ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kullena yana cewa annabawa ba sa mutuwa sai a inda kabarin su yake dukkan annabawan Allah a inda suka rasu a kwance to nan ake tonawa abun ne su sai suka ce da gaske kake manzon Allah ya gaya maka wannan yace wallahi manzon Allah na ji shi da kunne na ya faɗi wannan take kawai sai musu ya kare sai suka tona gure wannan shine tasdiqu bi ma akhbara gaskata shi cikin abin da ya bada labari in an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan abu to sai ka gaskata shi to nan ne zaka zamanto cewa Muhammadu Rasulullah eh da gaske kake sallallahu alaihi wasallam sharadi na hudu shine mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam sansa yi zamanto sama da kan komai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗi cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam ɗayan ku ba zai zamanto mai imani ba sai in ni na fi soyuwa gare shi sama da dukiyarsa da iyayensa da ‘ya'yansa da ma mutane baki daya idan ka duba rayuwar mu a yau anya muna iya barin dukiyar mu akan son manzon Allah sallallahu alaihi a ce manzon Allah ya ce kar a yi kaza ko nawa za a samu kar a yi kaza to idan ka duba sai zuciyar mu ta ce mana a'a ka zagaya idan ka yi kaza akwai riba wannan abu ne zamani ya riga ya kawo mu sai an yi wannan ribar sai an yi kaza a cikin kasuwanci duk wanda ka ji suna wa'azin nan zamani ne na da amma mu yanzu larura ne wai wanda bai san fatiha cikakkiya ba shine ba bada fatawa cewa larura ce a rayuwar da ake ciki a yau sai da ka imani ya kauce kowa ya zaɓi larura sai yan kaɗan a cikin al'umma saboda ne ƙarya muke mafiya yawan lokuta cikin bayyana cewa muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaggon annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce safiya radiyallahu ta'ala anha nan da ake yaƙin uhud hamza ya yi shahada da aka kashe hamza radiyallahu ta'ala anhu ya yi shahada gawansa hamza wanta ne radiyallahu ta'ala anha ita kuma ƙaƙƙarfa ce doguwa a wajen halittanta sannan ta tafi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan yaƙin umukin sai ta ce sai na ga gawan ɗan uwana tana tafiya babu wanda yake iya isowa kusa da ita duk wanda ya zo kai shi ya idan ta baya ganin gabanta saboda bakin cikin cewa an kashe hamza radiyallahu ta'ala an tana cikin tafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata sai aka ce mata ga safiya ta ce sai ta je ta ga gawan dan uwanta alhali ka ce kar mata su je gurin da wato gawar wacce suke sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ina take a yanzu aka ce ga ta tana tafiya amma bata isa gurin ba sai ku ce mata injini Muhammad a lokacin shi manzon Allah faɗanta ne domin ita yar babansa ce ita sahabiya ce amma yar baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ce injini na ce katta je wannan guri lokacin da take cikin tafiya sai aka ce mata ya safiya ya qulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana ce miki kar ki yadda ki je gurin da kike nufin zuwa ta daga kafanta za ta ajiye lokacin da wannan magana ya zo kullunta sai ta dawo da kafanta baya ba ta ajiye a gaba ta ce in ta ajiye a gaba ta saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kawai tsananin soyayya da tsananin soyayyar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mu a yau za ka samu ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu tsaya amma sai mu tsallake gurin amma in an zo da baki da surutu ala su ko a kasuwa sai mu ce mu ne masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya ku al'umma mu ji tsoron Allah mu so manzon Allah so na gaskiya idan ba mu so shi ba sahabbai sun so shi sun yarda da shi sun bi shi sun zaɓe shi akan duniya da abin da yake cikin ta Junaidi radiyallahu ta'ala anhu amarya yayi lokacin kafin yayi amaryan nan domin Junaidi bai da sifa ta kyawun irin na sauran sahabbai idan ya zo yana son aure duk inda ya je ya tambaya sai yan matan su ke ba sa son sa ya je nan mace ce ce ba ta so har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana zolayen sa idan ya zo kusa da shi sai ya rinka zolayen sa ya ce ta'al huna ya sahibi jilaibi wasu malamai ma suna cewa shi wada ne ga dare hakan nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rinka ce masa zo nan ya sahibi jilaibi lokacin da yake ce masa ba ka son aure ne yace ya rasulullah ina son aure na yi ta nema amma mata sun ƙi saboda haka na haƙura sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa a jiki gidan wani can ka ce ina ina tambayan auren yarsa amma ba wa kai na ba wa jilabi jilabi ya tashi ya tabi ya kwankwasa kofa ya yi sallama lokacin da ya yi sallama mai gida ya fito ita ya ah, jilabi sahibu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kai ne kaza kaza da su ya tare shi yace manzo Allah ne ya aiko ni zuwa gare ka cewa yana son auren yarka amma ba wa kansa ba wani jirage sai wannan bayan Allah yace to ina zuwa sai shiga gida yana shawari yake to jirage kuma manzon Allah ba ya aiko Abubakar mana ko Umar ko Usman ko Ali amma kuma sai ya aiko jirage sai tambayi uwar yarinya to yanzu me kike gani kace to yanzu kai ne kake gani sai uwar sai yarinya tana bayan Allah gure sai ta ji su ta ya abi التشاور في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كي بابا ينزل cikin umarnin manzon Allah ne har kake da shawari ka duba fa wada ne aka turo mata amma saboda son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da gaskata manzon Allah kuma an ce wannan matar tana daga cikin yan matan da suka fi kowa sifa ta da kuma son addini a wannan lokacin amma take in dai al'amarin manzon Allah ne ta ce zawwajini ilaihi ka zawwaja auren da ni zuwa gare baka ji ba Allah ta'ala yana faɗi wa ma kana li cikin wannan al'amari din so za ka dole sai an haɗa wa'annan sharuɗa guda hudu kafin muhammadu rasulullah ta tabbata a cikin zukatanmu kafin ya zama to masu imani masu son manzon Allah so na gaske don haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa qad ja'ahum rasulun mubin anna lahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin alhali manzo ya riga ya zo musu ya za a ce ga manzon Allah ya zo gare ka ga sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kana da wani zaɓi daban don dai kawai sauranka bai dace ba ga musulmai su rinka yin wannan don haka Allah ta'ala ya ce summa tawallau anhu sai suka bijire masa suka kauda kai suka juya masa baya wa qalu mu'allamun majnun suka rinka cewa kai wannan manzo ne kawai mu'allamun wanda aka sanar da shi abin da yake zuwa ya faɗa amma ba wai cikakken ma hankali yake da shi ba majnunun mahaukaci ne suka sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hauka waka ya mu musulmai kuma abin da ya dace mu saba da wa'inda suka sifanta manzon Allah da irin wannan sifa Shi ne mu zamanto masu son sa so na gaskiya mu zamanto masu biyayya gare shi biyayya ta gaskiya da haka Allah madaukakin sarki ce wannan hayaki idan ya zo to kafirai ba zai saurari da awarsu ba ko ba zai saurari addu'ar su ba saboda addu'a su ba ta da amfani lokacin da manzo ya musu sun karyata amma sai Allah ta'ala yake cewa inna kashiful azabi qalilan innakum a'idun wannan illa kashful azabi qalila malaman tafsiri kamar tafsirin ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa a cikin tafsirin sa yake cewa wannan yana da ma'ana guda biyu illa kashful azabi qalila innakum aidun cewa ya ya za a yi a'a mu ba za mu yaye azabar ba ko kaɗan shine ma'ana illa kashiful azabi kalila da a malansa na farko din inji ji ibnu kafir rahimahullahu ta'ala in ka duba tafsirinsa kuma ya jingina maganar zuwa ga sashin tabi'ai da wasu daga cikin sahabbai sashin tabi'ai kamar su ikrima da alhassan basari da makamantansu da ma mujahid al ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu saboda haka illa gura azabi qalila ma'anansa na farko in ji ibnu kafir rahimahullahu ta'ala kamar yadda ya rawaito daga gurin wa'annan tabi'ai su ne eh, abin shine lau anna kashafna al'azaba qalila da a ce za mu yayi azaban ɗan kaɗan. to za su sake komawa cikin saƙon nasu shine sai ce abun da yayi daidai da wannan shine ayar suratul mu'minun Allah madaukakin sarki yake cewa walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lanajju fi tugyanihim ya'mahun sannan da ayar suratul an'am Allah madaukakin sarki yake cewa walau ruddu la'adu limanuhu an da a ce za a mai da su duniya la'adu limanuhu an sannan wa law rahimnahum da a ce mun ji tausayin su muka yaye azaba din wa kashafna ma bihim min durri muka yaye abin da yake tattare da su na cuta najju fi tubyanihim ya'mahun da sai su kutsa su ne su kuma cikin batan nasu ya'mahun suna ta dimuwa to shine Allah madaukakin sarki yace inna kashiful azabi qalila akwai takadirin cewa law anna kashafna al azaba qalila innakum aiduna shine fassara na farko kenan fassara na biyu kuma inna kashiful azabi qalila shine za mu kame azaban kadan ma'ana lokacin da azaban ya zo faruwa da su bayan an ga hayaki alaman tashin alkiyama ta tabbata azaba ta tabbata to bayan azaban ya zo kafin ya auku da su kashiful azabi qalilan za mu ɗan rage azaban kaɗan mu ɗan saurare su mu gani za su yi imani ko ba za su yi imani ba shine inna kashiful azabi kalila in ji ibnu kasir rahimahullahu ta'ala idan aka duba tafsirin sa za ga wannan ne ma'ana guda biyu da ya bayar sai dai Allah ta'ala ya ce innakum aidun sai dai ku masu komawa ne zuwa ga saƙonku in an ce a ɗauke wannan bala'i ne shi yasa yawanci idan mu'minai idan mutane waɗanda suke imanin su yake da rauni idan suka roƙi Allah lokacin da suka ga azaba ko suka ga bala'i in suka roƙi Allah to in Allah ya dawo musu da ni'ima ya kau da su daga bala'in da suka gani to sai kaga yawanci ko sun koma cikin wani yanayi na sabawa Allah da mantuwa da shiga ɗimuwa to shine Allah ta'ala yake faɗi anan inna kashibul azabi qalila innakum aidun sai Allah ta'ala ya ce yawma nabtishul batashatan kubara inna muntaqimun wannan ayan abdullah bin abbas abdullah bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ha yanzu yayi fassara daban da sauran fassaran sauran sahabbai da sauran jumhurin mufassirin yace yawma nabtishu baqashatul kubara ana nufin ranan yakin badar inji abdullah bin mas'ud Allah ta'ala ke cewa yawma nabtishu baqashatul kubara ranan da zamu yi kamu kamu mai girman gaske ma'ana kamu kamu mai girman gaske Allah ta'ala ce inna muntaqimun lalle mu masu asalin kamu ne na azaba da horarwa mana mun iya horar da duk wani wanda yake jin cewa shi mai tsagawa ne don haka za mu horar da su a yakin badar wannan fassarar abdullabul mas'ud amma abdullabul abbas radiyallahu ta'ala ma hadrul umma wa turjumanul qur'an shi kuma yake cewa naji abdullabul mas'ud ya fassara wannan ayan da haka amma ni a yadda na fahimci ayan da kuma fassaran da nake fahimta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yawma nabtishul batashatul kubra ita ce ranar tashin alkiyama ba ranar yakin badar ba don haka a yawma nabtishul batashatul kubra ranar da Allah zai kamu kamu mai girma shine ranar tashin alkiyama duk wani mai laifi ya je ya laifi inna rabbul bil lalle Allah yana nan a madakata wanda ya ga cewa ketare iyaka zai ya je ketare iyaka wa hadainahu najdain Allah ta'ala ce mun shiryar da dan adam ta farke guda biyu in ya ga dama ya bi shirya in ya ga dama ya bi bata Allah madaukakin sarki ya tana da gidan alkhairi ga mutane waɗanda suka yi aikin alkhairi ya tana da gidan wuta ga waɗanda suka yi aiki na sharri shine abuna a Abdul Quddus yake magana wa dan uwansa cewa ya aika masa wasiƙa yake cewa almautu babun wa الناس داخله يا ya laita sha'iri الباب ما الدار يا ايك ya aika wasiƙa zuwa ga abokinsa yace al maut bab wa kullun nas dakhiluhu yace mutuwa wata kofa ce wa kullun nas dakhiluhu kuma duk wani dan adam sai ya shiga wannan kofa din ya laita sha'iriya yace ya kai tura ba'd al-badu maddaru bayan an shiga wannan gida ai bayan an shiga wannan kofa me cikin gidan zai kunsa to shi shi kuma wancan abokin sai ya rubuto ansa ya rubuto masa ansa sai ce addaru jannatu adnin in amilta bima billahi farra naru kuma mahallani malin mar'i ghayruhuma wanzur li nafsika za anta muhtaru yace addaru jannatu adnin gidan in ka shiga kofar ma'ana duk kowa a cikin mu zai mutu to bayan mun mutu imanin sakamakon mu to shine yake cewa addaru jannatu adnin bayan an mutu gidan sakamakon shine aljanna ta dawama. in aminta bima yurdin ilaha in dai kayi aiki da abun da Allah ya yarda da shi wa in farratta in kuka ƙetare iyaka ka bin abun da Allah yake so fannaru to gidan shine wuta huma mahallani wa'innan gidaje guda biyu sune kawai gidaje aljanna wuta malil mar'i gairuhuma mutum ba shi da na ukun su ko dai mutum ya shiga wuta ko dai mutum ya shiga aljanna Allah ya samu samu shiga aljanna kuma mahallani malin mar'i ghayruhuma wanzur li nafsika maza anta muhtaru baka ya kai dan adam idubi kwanta kayi tunani ba ka kana biya kai dubi kayi nazari maza anta muhtaru ina kake so ka zaba wutan kake so ko aljanna Allah ka samu zaɓe aljanna Allah kuma ka shigar da mu cikin ta da rahamarka Allah ka kare mu daga zaɓen wuta da kuma ayyuka irin na wuta don wuta abin nan yau na batsishul batsishatul kubura ita ce ranar tashin alkiyama wannan shine jumhurin sahabbai suka tafi shine kuma habrul umma wa turjumanul qur'an abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ya tafi akai don haka ita ce Allah ta'ala yake faɗi ranar tashin alkiyama kenan wajibi ne mu ji tsoronta Allah ce inna muntaqimun lalle mu inji Allah subhanahu wa ta'ala Mun muntaqimun za mu iya takawa kowa birki a wannan rana ɗin ko mu kama shi mu horar da shi gurgurdun yadda ya dace Allah zai fushi wannan rana fushin da ba a tsammanin irinsa bai taɓa yin irinsa ba kuma a wannan ranar ne ake kare shi Allah ta'ala hatta annabawansa annabawan Allah suna tsoron kusantan Allah a wannan lokaci kowa hankalinsa ya tashi ranar tashin hankali kenan shi yasa Allah ta'ala ya rinka ambaton tashin alkiyama da sunaye daban-daban ya rinka ambaton cikin alkur'ani duk inda Allah ya yi mutane wa'azi sai ya tunatar da su tashin alkiyama saboda al'amarin tashin alkiyama ba abun wasa bane wajibi ne mu mai da hankali da wannan Allah ta'ala ya ce wala qad fatanna ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجون allah فاعتزلون الله ولو كتير don ya bayyana mana cewa shi fa shi ne mai tsananin kamu kuma shi din ne sai cancanta a ji tsoronsa kuma dukkan al'ummomin farko da suka ƙetare iyaka suka saba wa manzanninsa ba su tsira daga kamunsa ba da haka Allah ta'ala ya ba da labari ya buga mana misali da misalin abin da ya faru da fir'aun fir'auna ya yi ɗagawa a bayan ƙasa iyaka Allah maɗaukacin sarki ya bayyana wannan wurare daban-daban cikin alƙur'ani lalle fir'auna yana daga cikin wanda ma ya yi ikirarin cewa shi Allah ne yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi kai ban san muku wani ilahin ghairi wani wanda yake abun bauta in ba ni ba fir'auna ya yi ɗagawar da ta wuce misali amma duk da haka Allah ta'ala ya kyale shi ya ci shekaru a bayan ƙasa ya yi abin da zai na tsagawa da haka kowane ne Allah ta'ala yana da daman ya kyale shi ya yi abin da ya ga dama amma da Allah ya tashi kama shi to tabbatar cewa kamun Allah yana da tsanani don kan rayuwar duniya ta rudan da mu don mun ga wani yanayi na jin daɗi ko matsayi a duniya ko kuɗi a duniya ko samun dama ya sa mu manta da Allah mu saba wa Allah kamun Allah ya wuce wasa da haka Allah ta ki ba mu labari ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول أمين أو جاءهم رسول كريم الله تعالى يتي ولقد حقيقة فتنا من جربي ما لم تفسير سكة اختبرنا قوم فرعون من جرب متانا فرعون wato fir'aunu da mutanensa haman da qarun duka wannan suna daga cikin masu dukiya da mulki fir'aunu yana daga cikin masu mulkin duniya amma Allah ta'ala ya jarrabe shi ya jarrabe shi ta hanyar aiko masa manzo Allah ta'ala ce wa ja'ahu rasulun karim manzo ne daraja shine annabi Musa alaihi salam ya zo musu da sakon Allah aka bashi at-taura aka aiko shi ya kira fir'auna ya zo ya yi imani da abin da Allah ya aiko shi ya daina ɗagawa a bayan ƙasa ya daina sabon Allah ya daina bankama ya bi abin da Allah ta'ala ya aiko wannan manzo da shi shine annabi Musa alaihi salam amma ina lokacin da annabi Musa ya zo zuwa ga fir'aun sai ke cewa an addu ilayya ibadallah yace ya kai fir'aun ni manzon Allah ne zuwa gare ka abin da nazo da shi ina so ka yi imani sannan addu ilayya ibadallah ku bani bayin Allah Shi ne Allah maɗaukacin sarki yake faɗi a wasu ayoyi na Alƙur'ani. Allah maɗaukacin sarki ya faɗi an arsil ma'iya bani isra'il an arsil ma'iya bani isra'il ne ya kai fir'auna ka saki bani isra'il ka kyale su ka bani su tun da ka ce ka daina bautar da su sun yi imani da ni sai ka kyale su su bi abin da Allah ta'ala ya aiko ni da shi to shine an addu ilayya ibadallah ibadallah anan kawai ba ambaci suwaye ba amma a suratul shu'ara da makamantansu cikin wasu surori Allah ta'ala ya bayyana su ya fassara ibadallah da cewa banu isra'il an arsil ma'iya bani isra'il haka ibadallah anan ana nufin bani isra'il Allah madaukakin annabi Musa alaihi salam lokacin da ya nemi fir'auna ya yi imani fir'auna yake yi imani ya nemi ya sake banu isra'il ya iya sake banu isra'il ya ci gaba da bautar da su sannan ya sake ce musu inni lakum rasulun amin lallai ni zuwa gare ku ya kai fir'auna da yan fadansa rasulun ni manzon Allah ne aminin amintacce ba zan ha'ince ku cikin abin da Allah ya aiko ni da shi ba kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa idan ka duba tafsirin ibn kathir ko ka duba tafsirin ibn jarir tabari rahimahullahu ta'ala yace inni lakum rasulun amin ni manzon Allah ne zuwa gare ku aminin amintacce wadda ba zan ha'ince ku in faɗi ƙarya alhali ba abin da Allah ya faɗa ba kuma sannan ba zan koyi abin da Allah ya ce in isar muku ba sannan ko ba zan bayyana wani abu wanda Allah bai aiko ni da shi zuwa gare ku ba da haka lalle ni na amince na tabbatar cewa ni amintacce ne kuma lalle ni na tabbatar cewa lalle ni Allah ne ya aiko ni da haka babu abin da yake gare ni illa isar da sakon Allah da haka ka saki bayin Allah ka ba ka daina bautar da su sannan kuma kar ka azabtar da su wannan shine abin da Annabi Musa ya gaya wa Fir'auna bayan da can fir'aunin musa a gidan fir'auna ya tashi ya aka rene shi kamar yadda aka karanta tarihinsa a baya a suratul qasas da wasu surori daban-daban yadda Allah madaukakin sarki ya rinka zartar da ayoyi da darusa da wasu abubuwa cikin rayuwar annabi Musa alaihi salam haka nan Musa alaihi salam yake cewa wa Allah ta'alu ala Allah haka ya kai fir'auna kar ku yi dagawa kar ku yi girman kai Allah tastakbiru ala Allah idan ka duba tafsirin Ibn Kathir yace wa Allah ta'alu ala Allah ai Allah tastakbiru ala Allah kar ku yi girman kai ga Allah subhanahu wa ta'ala amma duk da haka fir'auna ya girman kai kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin Allah madaukakin sarki yake cewa lalle fir'auna ala fil ard yayi dagawa a cikin ƙasa ya ketare iyaka yayi girman kai yayi bankama ya sanya mutane suka zamanto daban-daban shi'a wa'annan tubbawa su ne ɗan ƙabilan fir'auna wa'incan domin isra'il ɗan ƙabilan annabi musa alaihi salam lokacin da fir'auna Allah ta'ala ya aiko masa annabi musa shi kuma ya yi ɗagawa ya yi bankama ya ji cewa ba zai imani da wannan sako da Allah ya aiko annabin Allah da shi ba to shikenan sai ya soma cewa babu abin da za a yi illa halakar da wani suka yi imani da annabin Musa da can ya ɗauka annabin Musa sihiri ya zo da shi domin Allah ta'ala ya sanya sandar annabin Musa ta zamanto mu'jiza gare shi idan ya sake ta sai ta zamanto macijiya lokacin da fir'auna yake zaune a fadarsa annabi Musa ya zo alaihi salam ya isar masa da saƙo ya ce inni kuma rasulun amin a wasu ayoyi sun nuna annabi musa alaihi salam ce cewa ina da hujjoji da na zo da su yace menene hujjanka in ji fir'auna lokacin da annabi musa alaihi salam ya saki sandarsa sai ga tun ta zama macijiya fa idza hiyar suhbanun mubin sai ga tun ta zama macijiya nesa katuwa ga ta katuwa amma kuma tana wutsin wutsin kamar dan kankanin maciji fir'auna ya ce a fir'aun annabi Musa ya kama kanta sai ta zama sanda ya sa hannuwansa cikin karkashin hamatansa ya fito da shushe suna haske duk wannan mu'jiza ce wadda Allah ta'ala ya tabbatar ala Musa don ya tabbata cewa shi manzonsa ne Allah ta'ala shi ne ya aiko shi amma lokacin da fir'aun ya ga wannan sai ya imani da shi sai ce a taro mutane wani suke ma'abuta sihiri su zo su kara da sihirin annabi Musa saboda yana ganin cewa sihiri ne lokacin da suka zo za su kara suka kara da wannan al'amari da suke ganin cewa sihiri ne sai tabbata cewa mu'ujiza ne ba sihiri ba da haka su ma'abuta sihiri suka ga cewa lallai annabi Musa annabin Allah ne su kawai saboda haka suka yi imani kamar da alkur'ani ya da tarihi muna faɗi a takaice suka yi imani saboda an karanta tarihin tun a baya a cikin surori masu yawa ba suka yi imani lokacin da suka yi imani fir'auna ya ce to kenan za a azabtar da su gaba daya kuma za a halakar da su saboda sun yi jirewa fir'auna sun ce fir'auna ba shine Allah ba Allah shine Allah akan wannan aka ce za a azabtar da su a kace su su bar duniya baki daya baka Allah ta'ala yake bada labari anan annabi Musa yake ci masa wa alla ta'adu ala Allah kar ku yadda ku da iyaka game da Allah inni atikum bi sultanin mubin ni fa mai zuwa muku ne na riga na zo muku bi sultanin da hujjoji mubinin bayyanannu ina da hujja bayyananniya cewa ni daga Allah nake ina da hujja bayyananniya cewa in kun ƙetare iyaka wallahi Allah zai kama ku sai ra kar ku ƙetare iyaka lokacin da fir'auna ya gaka sai ce to shikenan abin da za a yi za mu san yadda za mu yi da kai za mu azabtar da kai kai din ma za mu saka a kurkuku lokacin da ya zo shi dan uwansa harun annabi harun alaihi salam to shine sai musa ke cewa wa inni ustu bi rabbi wa an tarjumun ni ina neman tsarin Allah bi rabbi ina neman tsarin ubangiji na wa rabbikum kuma ubangiji an tarjumun kar ku jefe ni da mummunan magana in ji ikrima da abul da al-hasan basri da asuddi da aufi riwaya an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma kamar yadda ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya rawaito a cikin littafinsa amma kuma ya sake rawaito cewa wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumu shine a ni ina neman tsarin ubangiji na da ubangijin ku an tarjumu kar ku jefe ni da biyar wasu wannan shine abin da malamai abin da ibnu kathir yace wa hadha azhar ko kuma wa hadha huwa zahir inji ibnu kathir rahimahullahu ta'ala an tarjumu kar ku jefe ni da biyar wasu haka idan mutum yana wa'azi ko yana gargadi ko ya zo da sakon Allah wani sa'i akan iya jefansa da maganganu wani sa'i kuma akan iya jifansa da buwar watsi to shi annabi Musa alaihi salam ya nemi tsarin Allah daga jifan su na maganganu abu na ibnu kasir rahimahullahu ta'ala a ƙarshe ce kuma yana iya kunsan jifa da buwar watsu da jifa da maganganu da ma jifa da wasu abubuwa waɗanda suke na abuna ashu da kowane irin nau'i ya shafa mana za a iya tanadi wa mutum ko a ce za a kore shi ko a ce za a kwace matsayinsa ko a ce za a kwace aikinsa ko a ce za a yi kaza musamman saboda kawai yana kira zuwa ga addinin Allah ko kuma a ce a kore shi a gari ko kuma a ce za a yi kaza ko kuma a ce ma za a kashe shi duka wannan suna faruwa saboda kawai mutum ya ce yana da'awa zuwa ga addinin Allah ko kuma ya rike zuwa ga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai Musa alaihi salam ya nemi tsarin Allah kuma ya faɗa a gaban Fir'auna sannan musu lokacin da fir'auna ya ce za su sa shi a kurkuku to sai fir'auna sai Allah Musa ya ce wa in wa in wa in wa in lam tu'minu bi wa in lam tu'minu fa in har ba ku imani da mu ba ba ku imani da abin da nazo da shi ba kuma ku amince ku sake wa'annan banu Isra'ila ba ku miƙa mun shi ba to fa'tazilu to ku tsame ni mana ku bar ni ba sai kun sani a cikin kurkuku ba وشو shine الله تعالى ta'ala فدي فدعا ربه فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند يفرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا وما كانوا منظرين الله تعالى فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون sannan Musa ya kira Allah ta'ala ya yi addu'a shi ne Allah ta'ala ya ba da labarin addu'a din a suratu Yunus rabbana إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا يضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون wannan الدعاء addu'a موسى عليه السلام لوكة ديجا الأمر da الأمر sai zuwa wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kai kukansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ta'ala ya masa wahayi fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un insha Allah ta'ala muna rayu gobe daga nan zamu ci gaba wallahi ta'ala a'lam Allah ya saka barkai sai tambayoyi ko da kamar shawara ce wannan takarda tana cewa malam ba Allah wani shawara za ka bani ta ce mijinta ne tun da ya samu wani matsayi sai zama ne kusan shekara uku kenan azumi ya zo baya yin azumi zai ne shigowa da rana ta ta dafa masa abinci ya ci idan ta yi magana sai ce mata ta mai da hankalinta kada ta kuskura ta rika shiga cikin harkarsa to wani shawara za ka ba ta ne bismillah walhamdulillah والحمد لله ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ولا al'amari abu ne mai girman gaske wadda na nas'alullah salamata wal afiya wayansu akwai shayatin a cikin mutane wayanda ake zuwa a dogara da su a karkata zuwa gare su idan mutum yana neman matsayi sai kaga wani shaidan yana iya zuwa ya raya wa bokansa cewa a hana shi sallah idan aka hana shi sallah zai ci nasara akan abin da yake so sai kaga ya ci nasara da izinin Allah kuma shikenan sai daina yin sallah ya samu matsayin da yake so a duniya ya kauce wa Allah ya ki Allah ya ki manzo sallallahu alaihi wasallam wani a ce masa kar yayi nau'i na ibada musamman a cikin rukunan musulunci guda biyar duk wanda ya yarda da wannan ya bi abin da yake shaidan ya raya masa ko wani mutum ya raya masa ko wani bokansa ya raya masa ya kafirta ya bar musulunci ita abin da ya zama wajibi gare ta shine lalle ta gaggauta zuwa ga waliyanta waɗanda suka aurar da ita zuwa gare shi ta bayyana musu wannan al'amari su kuma wajibi ne a tashi a tsaya a yi masa gargaɗi ya dawo zuwa ga musulunci ya koma yin azumin wata ramadan idan har bai koma yin azumin wata ramadan ba babu zaman aure tsakaninta da shi domin addinin musulunci shi shirɗanta aure din shi ya tsara yin aure kuma sannan wajibi ne ya zamanto addini ya tabbata tsakanin ma'aura guda biyu amma lokacin da ba addini aka yi masa wa'azi ya ki yadda in da har aka masa gargadi ya ki daina yin a ya ki ci gaba da azumi ya tabbatar cewa cin abinci zai yi to wannan shaytana ne watakila wani aljanin ko kuma shaydanin ya raya masa cewa wannan matsayin kila zai kubuce in har yayi azumi ko kuma yana ganin cewa ba zai samu wannan matsayi ya tabbata ba sai in ya daina yin azumi saboda haka ya zaɓi bokanci da matsayin duniya akan lahira saboda haka ita kuma bai kamata ta zaɓe shi akan Allah da manzonsa ba saboda haka wajibi ne a gaya ta waliyanta su je su same shi ko a aika waɗanda suka cancanta su same shi a yi masa gargaɗi a tunatar da shi zuwa ga abin da yake ne gaskiya idan Allah ta'ala ya kaddara yawa azantu ya daina ya gyara ya tuba shikenan falillahi alhamdu sai ci gaba da zama amma in dai babu yin azumi ga mutum ya riga ya yi ridda ko kuma ya bar azumi da tunanin cewa wani matsayi shi masa to maganar a zauna da shi ko a nan da shi wannan gaskiya ba magana ba ce saboda haka sai a samu waliyai a daidaita na ayi a'lam malam tambaya na biyu yana cewa malam ana yin yin bin liman ne idan ana sallar nafila misali sallar rawi da ake malamai sun yi saɓani wajen maganar bin liman niyan bin liman niyan koyi da liman cikin sallah da tarawihi da farilla da sauransu duk da cewa a farilla malamai sun fi karfafawa kamar misali imam malik Allah ta'ala ko kuma malamin malikiya cewa wajibi ne sai mutum ya yi niyyar koyi da liman haka kuma a tarawihi malamai suna ganin cewa sashin malamai suna ganin cewa sai mutum yayi niyyar koyi da liman wasu malamai kuma suna ganin cewa in dai mutum ya kabbara yana bayan liman shi kenan kawai kamar misali sashin hanafiya suna ganin da zaran mutum ya zo masallaci da niyan bin jam'i ya zo ya kabbara kawai shi kenan suna ga wannan niyan tabbas ta isan masa cewa lalle jam'i zai bi amma su malamai suna ganin sai ya ayyana a zuciyarsa lokacin da yake takbiratul ihram tare da cewa niyyar da yake yi ta wannan sallah din akwai koyi tare da liman cikinta ma'ana zai zama to mai koyi da liman ne ta da wannan malamai suka yi saɓani wajen cewa shin sallan mamu tana da alaka da sallan liman ko kuma ba ta da alaka da sallar liman malamai sun sabani masu yawa an yi ta bayanai har aka kawo hujjoji da maganar sallar juma'a da makamantansu wallahu ta'ala alam saboda haka malamai sun sabani akan wannan ko dai yayi niyya da manufar bin liman wannan shine abin da malaman malikiya suke kai hatta a cikin sallar tarawih